Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Aisha Ma'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan Washington ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na daren yau Litinin 27 ga watan Afrilun shekarar 2020. ta bayan labaran duniyar za a ji rahoto akan yawan mace-macen da jihar kano take fuskanta a 'yan kwanakin nan sannan za mu kawo muku wata hira akan dokar killace mutane a najeriya muna nan tafi da shirin wasanni da kuma tasirin azumin ramadan kamar yadda muka saba a kowace ranar litini za mu kawo muku rahoto na musamman daga shiyar arewa maso yammacin najeriya amma kafin na bari yusuf ya karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum. A yau litinin wasu ƙarin jihohin Amurka sun shirya ɗaukar matakan ɗage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don dakile yaɗuwar annobar coronavirus a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka ƙara bayyana wasu alamu na yaɗuwar cutar. Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce jin sanyi da makarkata, ciwon gaɓoɓi har ma da ciwon kai, ƙaiƙayin makoshi gushewar jin ƙanshi da wari ko ɗanɗano duk suna iya zama daga cikin alamun cutar ta coronavirus. A baya dai hukumar yaƙi da cututtuka ta Amurka CDC ta ce alamun cutar su ne zazzabi, ƙarancin numfashi da tari a matsayin alamu na annobar ta COVID-19. Shugabannin jihohin Colorado, Mississippi, Montana da Tennessee sun ba da damar 'yan kasuwa su fara gudanar da harkokinsu a yau Litinin. sun bi sahun jihohin Georgia, Oklahoma, Alaska da South Carolina a yunkurin ganin mutane sun koma bakin aiki da baiwa jama'a damar komawa rayuwarsu da suka saba bayan wannan ibtila'in. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya dai na ƙara jan hankali akan gaggauta komawa bakin aiki. Su kuwa gwamnoni na cewa an ɗauki matakan da suka kamata don kare jama'a. waɗanda suka kamu da cutar sun kai mutum dubu ɗari tara da tamanin a ƙasar da suka haɗa da mutum hamsin da biyar da suka riga mu gidan gaskiya. Jihar New York ita ce cutar ta fi kamari a Amurka da kashi kusan talatin cikin ɗari na baki ɗaya waɗanda suka kamu a ƙasar. Gwamnan jihar Andrew Cuomo jiya lahadi ya ce idan dokar takaita zirga-zirgar jihar ta kai karshe a ranar 15 ga watan mayu za a soma buɗe ayyuka da masana'antu a yankunan da lamarin bai yi kamari sosai ba bayan nazarin al'amuran na sati biyu kuma za a sassauta dokar a sauran sassan jihar. A yau litinin kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara darawa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya ɗauka na farfado da tattalin arziki bayan barna da annobar coronavirus ta yi. Hannayen jarin kamfanin Japan Niki sun kai maki 521 daidai da kashi 2.7 cikin ɗari. bayan da babban bankin japan ya sanar da sayan hannayen jarin gwamnati da basussukan kamfanoni na biliyoyin daloli haka ma hannayen jarin hong kong sydney shanghai da swell sun samu riba mai yawa a yammacin kasuwar a kasuwar mai kuwa hannayen jarin kamfanin west texas intermediate an saida shi a kan dala goma sha hudu da cent sittin a kan kowace gangar ɗanyen mai tare da samun faduwa ta kusan kashi goma sha hudu cikin ɗari a inda shi kuwa nau'in ɗanyen man Brent a kasuwar ƙasa da ƙasa aka siyar da shi a kan dala ashirin da san talatin da ɗaya a kan kowace gangan ɗanyen mai. Shi kuwa ya faɗi da kashi biyar da ɗigo biyu cikin ɗari. Kasuwar mai ta shiga cikin mawuyacin yanayi tun zaburowar annobar COVID-19 inda gwamnatoci suka kafa dokokin takaita zirga-zirga wanda hakan ya samar da raguwar buƙatar shi a yayin da ake ci gaba da haƙo Ita kuwa kasar New Zealand ta shiga cikin sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don dakile yaduwar annobar coronavirus inda makarantu da 'yan kasuwa suka koma bakin aiki. Gwamnatin ta sanar da ƙarin wasu mutum biyar kacal da suka kamu da cutar. Firaministan ƙasar Jacinda Ardern ta ce hukumomi za su ci gaba da fatattakar duk sabuwar cutar da ta bullo. New Zealand na da mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da suka kamu da cutar, kana mutum goma sha tara suka mutu. Adin ta kara da cewar ba wata al'umma da annobar ta yadu da ba a gano ta ba, don haka mun yi nasara a wannan yakin. Sassauta dokar za ta baiwa kusan mutum dubu ɗari hudu damar komawa bakin aiki, suka tabbatar da raguwar mace-mace mafi karanci a cikin wata ɗaya. A yau litinin rundunar sojojin ƙawance da Saudi Arabia ke jagoranta sun yi watsi da ikirarin da 'yan awaren Yemen suka yi na cewar sun karɓe ikon kudancin ƙasar ta Yemen. Kana suka yi kira da kawo ƙarshen faɗaɗa kai hare-hare. Yunkurin 'yan awaren dai ya ƙara dama lissafi akan yaƙi da aka dade ana yi da 'yan awaren. wanda rundunar haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasa da ƙasa suka amince da ita suke yi da 'yan tawayen hudu. waɗanda ke rike da madafan iko a mafi akasarin kudancin ƙasar. 'Yan awaren na Yemen sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar raba madafan iko a birnin Riyadh a watan Nuwamba da ya gabata wanda hakan ya sassauta yakin inda ya ruban yakin basasa a cikin wani yakin basasa ga kudancin ƙasar, inda suka karba ikon birnin adin na biyu a ƙasar a watan Agusta. madalla. A gaishe ka Yusuf da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Yayin da jihar Kano ke ci gaba da fuskantar annoban mace-macen mutane musamman mashahurai a cikin al'umma, mazauna jihar na bayyana mabambantan ra'ayi dangane da musabbabin mutuwar da ke wakana a jihar. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano. sai dai har yanzu akwai sabanin ra'ayi da fahimta dangane da sanadin wannan annobar mace-mace a birnin kano malam abbas yusha'u wani marubuci ne da ya halarci jana'iza a lokuta daban-daban cikin wannan lokaci ina ganin abin da yake alaka da wannan mace-mace da ke faruwa a kano duk da cewa har yanzu molanka ake yi ba a tabbatar da menene ba gwamnati ita ma rikice al'umma a rikice amma tabbas mace-mace akwai abun tsoro na akwai mai makabartar da yake gaya mana cewa a rana a iya makabartarsa ana karɓar mutum 35 zuwa mutum 45 a rana to kaga akwai abin abin nan to kuma wasu ma'aikatan lafiya suna alakanta abin da wato rashin ma'aikatan lafiya na asibitoci akwai mutanen da suke buƙatar agajin gaggawa yayin da ba su da lafiya akan kesa asibiti ko su ga mai shan magani ba sa samun su ga wannan mutum wannan wannan masu duba lafiyar su to kaga wannan ma zai iya yiwa to akwai kuma wasu ta abin da cutar nan ta corona to shi ma har yanzu ba a tabbatar ba amma dai duk da haka dai duk irin annobar da ake a gari yadda ake faɗar mace-macen nan a rana ma'aikatan makabartu su gaya maka gaskiya akwai abin tsoro a ciki shi kuwa malam muktar usman Usman a nasa bangaren cewa yake. wannan mace-mace gaskiya ne ana yin su ba kama kafar yaro a kano wani bincike da muka yi ban gano cewar yanzu daga sati ɗaya zuwa yau a akalla akalla an binne mutane kusan kimanin dubu a nan jihar kano gwamnati ta zo ta musanta cewa wannan mutuwa tana da alaka da ita wannan cuta ta covid-19 da ake a yanzu sai dai a fahimta ta al'amarin nan kamar ba haka yake ba kamar wannan cuta tana da alaka da wannan mace-mace yadda mutane suke zuwa suna rungumar gawakin da ake binnewa suke zuwa suna musu wanka suna musu komai ba tare da sun auna ko sun duba cewa cewar wannan gawaki suna dauke da wannan cuta ba gwamnati bata taba cewar a cikin wannan mace-mace da ake an samu ga a je a gwada ta a tantance a gani ko tana dauke da wannan cuta ko ba ta dauke wannan abin da gaskiya yana da alamar dubawa sai dai a cikin wata sanarwa jiya lahadi da kwamishinan labarun kano ya fitar gwamnatin kano wadda a baya can sha musanta batun mace-macen mutane a kanan a yanzu ta yarda cewa ana rasa rayukan amma ta alakanta lamarin da ciwon siga da hawan jini da kuma ciwon sankarau da yake addabar al'umma a sassan birnin na kano a hannu guda kuma al'ummar kano na ci gaba da kira ga shugaba muhammadu buhari ya kayi daukin gaggawa ga al'ummar ta mutanen kano irin masifar da muke ciki idan gwamnatin tarayya bata taimake mu ba yanzu to ba ba ma bukatar duk wani taimako na gwamnatin tarayya mutukar ba za a taimake mu yanzu ba ko kuma sai mun mutu gaba ɗaya tukunna sannan a kawo mana gudunmawa ko mun ta wannan magana magana ta gaskiya shugaban kasa imana adalci mu mutanen jihar kano dole a kawo mana gudunmawa ta kowanne bangare abdulmajid ɗanbalki kwamanda kenan wani na hannun damar shugaba muhammadu buhari a wani lamarin kuma babban jojin kano nura sagir ya kaddamar da wata kotun tafi da gidanka da za ta rinka hukunta masu karya dokar hana zirga-zirgar jama'a da gwamnatin kano ta sanya hurumin wannan kotu wajen ladabtarwa ya hada da wato aikin al'umma ne da kuma yin tara wannan shine hurumin da kotun ta take da shi ga duk wanda aka samu yana da laifi malam baba jibo ibrahim kenan kakacin kotunan jihar kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria an gaida mahmud ibrahim kwari a wani labari mai alaka da wannan kuma Majalisar Dokokin Najeriya za ta dawo aiki gobe talata 28 ga watan Afrilu bayan hutun mako hudu wanda ya biyo bayan bullar cutar COVID-19. A wata hira ta musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da shugaban kwamitin tsare-tsare da walwala na majalisar Abubakar Hassan Fulata. Ya ce akwai bukatan kudurin doka da majalisar za ta yi kan killace mutanen kasar. Ga yadda hirar tasa ta kasance. Za ku dawo aiki gobe da mai da mai muke sa ran gani ne insha allahu idan mun dawo za yi wa dokar killace mutane gyara mu ba wa shugaban kasa da minista na lafiya ikon killace duk wata al'umma ko wata karamar hukuma ko wata jiha wanda aka sami bullar duk wata irin cuta ba wai corona ba duk wata irin cuta da za ta kawo wa al'umma illa don wannan dokar gyara mu ba su cikakken iko na yin daukan wannan matakai kuma za gabatar da kuduri na yin allah wadarai da wulakanci da ake wa baƙaƙen fata 'yan najeriya da sauran baƙaƙen fata a ƙasar china kuma za mu yi allah wadarai da wannan wulakanta baƙaƙen fata da ake a china kuma mu yi gargaɗi mai ƙarfi akan cewar idan aka ci gaba da wannan aika-aika da ake wa baƙaƙen fata a china da zai shafi harkar diplomasiya da cinikayya tsakanin kasar china da ba ma najeriya kaɗai ba da kasashen baka fata guda hudu na afirka gaba daya kuma da mu kuduri akan bukata na gaggawa a sayawa duk ma'aikatan lafiya kayayyakin aiki da zai kare su daga wannan cuta ta coronavirus bayanai da muka samu daga ma'aikatar lafiya yana cewar sama da ma'aikata 40 sun kamu da wannan cuta sanadiyar gudunmawa da suke bada wajen warkar da wanda suka kama da wannan cuta kuma har wasu ma kamar mutum hudu sun mutu saboda haka za mu gabatar da wannan ƙudurori duk gaba ɗaya gobe da yadda Allah don a ɗauki matakai na gaggawa kuma ni a matsayina na shugaban kamati na tsare-tsare na majalisa zan gabatar gabatar da kudari Allah ya da na takaita zaman majalisa maimakon mai zauna kullum za mu zauna ne kawai sau ɗaya a sati don halin da ake ciki kuma idan wannan halin da ake ciki ya kau ko za mu dawo da zama gaba daya na dindindin na majalisa. To batun samarwa jami'an kiwon lafiya da kayan aiki baka gadin zai shafi harkan kuɗi ganin cewa a yanzu ma an rage kasafin kuɗi na bana da kashi ashirin ito eh, uh, zai shafa amma idan kin duba an tara wa ita wannan kwamiti ta yaki da wannan cuta ta coronavirus kudade masu yawa wanda ba wai na bajet din kaɗai ba kudade da wanda suka shigo saboda haka za a iya amfani da wannan kudaden da aka bada a matsayin gudunmawa da karo-karo a kare mutuncinsu da lafiyarsu a cikin batun killace wannan za ku dan tabo batun aikin banki domin su rika ba da dama su yi ayyuka na dan lokaci su ba mutane dama su ɗauki 'yan kudade su yanzu ma ai ba hana su hada-hada ba an ba su dama su bude na takataccen lokaci daga karfe 8 zuwa karfe 1 da rabi na rana amma duk da haka sun ki saboda su shine kowa zai zo ne kawai ya dauki sa ya tafi ba wanda ya kawo ajiya to kuma idan harkar banki idan kowa zai zo ya dauka ne ai kuɗin da ake ajiya shi ake bawa wanda ya zo ɗauka saboda wasu kudaden an riga an bada su bashi wasu kudaden an sa wani asusu wanda ba zai ɗauko nan take ba saboda haka idan ta faru harkar banki zai karya gaba daya a Najeriya. A gaida Madina Dauda. yanzu sai rahoto na musamman da nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana akan al'amuran da suka fi daukan hankali a shiyar arewa maso yamma a cikin makon nan a najeriya Lamari mafi ɗaukar hankali a arewa maso yamma shine wani faifan bidiyo da waɗanda aka killace a Kano don cutar coronavirus suka ɗauka da kansu da nuna lafiyar su kalau suke. Har ma da mai naɗar faifan ke cewa shi dai an ma ji masa ciwo ne a hanci wajen gwajin. Wannan ka iya jefa wasu wasi a zukatan mutanen da ke ɗaukar labarin corona shaci faɗi ko wata hanya ta neman kuɗi ido rufe. Ana kan wannan sai ga labarin yawan mutuwar mutane a Kano don yawan zuwa makabarta don binne marigaya da ake yi. da aka yaya ta tsanantar cutar coronavirus ne. As part of the fake news. Of course, there is death, but there is no unusual death rate in Kano. tuni dai gwamna abdullahi umar ganduja zantawa da nta ya ce labarin ba gaskiya ba ne wato ma'ana ba ta'azzarar corona ta jawo mutuwar ba mai shari'i kan lamuran cutuka masu yaduwa farfesa usman yusuf ya kalli bidiyon waɗanda aka killace inda ya ce sun yi gaggawa akwai wani bidiyo na yara suna kwallo a kano a filin kwallo a cikin anguwa suna da akwai shi bidiyo ranar ka gan shi so irin nan is just like that wato ganganci ne da babban hatsari a gane Zan ce wargila yaran nan zan ce masu eh yara ne amma wayannan masu maganan nan ai ba yara ba ko eh. maganar da suke yi ko yana gwada ma jama'a cewa ma wannan cutar ba ma gaskiya ba ce eh su dai sun ce kawai ma lafiyar su kalau har eh, ɗaya ya yi korafin cewa an zo an tsokale masa hanci an ji masa ciwo kenan kwarai kwarai what i'm saying is that in kana in kana yanzu ba muna magana da kai ba eh in ana suspecting in kana da abin in aka ɗauki suwab a hancin ka kana iya zama positive lafiyar kalau lafiyar gaggarau jiki abin da sa kaje je ka wurin ana jira jikinka garko jikinka ta magance wurin nan yadda nasiru ya rufayi da gwamnan Bauchi. Ka gane suka killace kansu har jikinsu ya yaƙi wannan cutar. Ka gane? Eh. Dama mun sani tamanin zuwa casa'in bisa ɗari na jama'a masu ƙarfin jikinsu ba su da cututtuka suna iya share wannan cutar. Amma idan suna da shi a jikinsu hatsari ne ga wasu. shi yasa ko gidanka kake kana da wannan cutar za ka ga ko gwamnonin da suka zauna a gidansu sun killace kansu su ma ba zuwa kusa da su abinci za a aje masu a waje har lokaci jikinsu haƙurin sati hudu suka yi jikinsu ya yaƙi wannan cutar sai a bincika ga eh sun kashe wannan cutar sai su fito amma ba wani magani aka ba su jikinsu ne amma ba kowa yake da wannan ƙarfin a jiki ba ko komin ƙarfin a jikinka in kana da cutar hatsari ne kai ga wani don kana yaɗa ta ko baka gwada komi ba shi ake kira asymptomatic saboda haka kowaye ga shugabanni ma suna da an gan su positive sun gwada wannan cutar an aje su a wuri shugaban Kanada ba yi ba eh, ba an aje shi a wuri ba shugaban ingila ba an aje shi a wuri ba har suka share wannan cutar da kansu ko amma wai ka zo kana cewa wai ah, wai kai wallahi ni ban da komi ban jin komi wannan ƙarya ne wannan menene wannan menene wannan sakarci ne kawai sakarci ne kuma bai kamata ana wannan ba amma dokta yanayin yadda ake ajiye irin masu waɗanda aka samu da wannan ciwo a waje ɗaya suna hulɗa tare daidai ne haka ya kamata ana yi eh tare da sunan wato in kuna da cutar tare ba za ka ba wani za ka ba ko wani za ka kara ma a'a Iyalin ka ne dai da wasu wa'anda ba su da shi bai kamata su shigo wurin ba ko hmm. amma duk in kuna da shi aka zauna wuri daya to za ba wani ne duka kuna da shi already wanda dai da shi ne in ya shigo wurin ya Allah ma'aikaci ne ya Allah wani daga waje ne dan uwanka ne ko waye kana da hatsari kan shi zaka iya bashi shi yasa ake cewa ba a san mutane su shigo ba ka ganin na lagos haƙwallo suke in kaga tantin na lagos da aka ajiye su haƙwallo suke a ciki har suka eh, suka jikin su yaƙi wannan cutar suka taho saboda haka rashin rashin sani ne rashin ilimin abin kuma aiki na kenan aikin ka kenan da yi ma mutane bayani cewa wai dan kana jin karfin jikinka kana da wannan cuta a hancinka a jikinka wai ba ya ce ba wai kai ba za ka iya rashin lafiya ba kuma ba za ka zama hatsari ga wani ba akwai wani dalili eh. ka san dalili eh. wato trust shi ne ake kira yadda ko trust between leadership da jama'a has deteriorated wanda jama'a ba su yadda da abin da hukuma take ce musu ba saboda haka hukuma ta ne ta yi jama'a bayani hmm. ta ne ta yi jama'a adalci ta jama'a bayani muddin jama'a ba su yadda da hukuma ba duk abin da hukuma suka ce sai su ce ƙarya ne sata za a yi kaza kaza abin da ke kawo wayan abubuwan kenan Don wannan da zuwa a yi kwallon nan zuwa a yi kwallon nan jiya na yi wani bidiyo is truly lack of leadership daga gida parent daga kuma hukuma anguwa da gari kaman babu hukuma kaman babu magabata kaman babu iyaye yara su fito su fito suna wasan nan su ɗauki wannan cutar su koma lungu su barbaɗa ma tsofaffinmu iyayenmu da kakanninmu su mutu. Ta gane ko? Eh. Babban hatsari daga ina kake Nasiru daga ina ne garin ku? Gombe. Yawwa babban hatsari Nasiru ina son ka zauna ka yi tunani. Yau duka a lunguna lungunan mu suwa ke zaune tsofaffi ne in kana da iyaye ko kakanni su ne zaune wurin ko? Hmm. Kuma yaran mu shaye-shaye komin shaye-shayen su ko iyayensu ko babansu da mahaifiyarsu sun kore su daga gida in suna da kakansu gidan kakansu za su je ko da ba su abinci su kwanta ma a keso a zaure ko hmm. amma ita za ta ba su abinci kuma komi iskanci su in suka shigo anguwar za su ɗan su to yau a ce su ne shigihunmu a arewa tsofaffin nan yau a ce ba mu da tsofaffi a lungunan arewa yaran nan road block za su yi hmm. ko kai baka iya zuwa garin A Sokoto kuma gwamna Aminu Tambuwal ya gargaɗi waɗanda suke niyyar watsi da dokar dakatar da taro a wajajen ibada. Wani malami ya ce sai ya yi tafsiri ko sai ya yi tarawi to ina kira ga kowane malami na da kai. Kayan a kawo yau na san malamai da yawa suna hawan mumbarin su suna faɗin ra'ayinsu game da abin da gwamnati ke yi. Akwai wani malami ma da ya samu labari ya hawo mumbari ya ce ni kayan zaɓe ni mashayin giya ne. Kuma billahi la ilaha ba ta shan giya ba da rayuwa amma ban ce a a kama shi ba ni bashi da Allah akwai yaya masu hawan social media suna ɓaci na ban taɓa cewa a kama kowa ba kuma ban da ni in ce a kama kowa amma wannan dokat duk wanda ya ce ba zai bi ta ba wallahi sai da karin bai to kai na kira ga wani ba Allah kowaye ya girma kai shi ya girma al'umma sakwato ji to san magoya bayanai wannan ba su fahimci abin da yake ciki ba shi na cewa yana so ya ɗora su ga gurgun shawara ya ji tsoron Allah kuma musamman ya kauce ma wannan abin da ake ganin zai zama mana matsala in bai yi bayan abin da asirin shi to mu ko da mu da shi na saboda magana ta ga birki ko birkin ma ba a ba ma birkin da shi da mu yi wuce da shi annobar coronavirus ta zama babbar barazana mai kawo muhawara mai zafi tsakanin jama'a mazauna majalisa daya ko ma masu bin aƙida daya ko ƙabila daya har ma ya kai wani ya rika ganin wani a matsayin gidaje mai tsaurin ra'ayi marar ɗaukar kaddara da sauransu. Nasiru Adamu Elika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. To kada a sha'afar shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. kwallon kafar da ke fafata gasar Serie A ta kasar Italiya suna shirin soma tisaye a ranar 18 ga wannan watan a kokarin da Italiya ke yi na cire dokar hana zirga-zirga. Kumawa tisayen dai wani babi ne na fatan ci gaba da gudanar da gasar ta Serie A tsakanin 27 ga watan Mayu zuwa 2 ga watan Yuni. inda ake sa karkare kakar wasanni ta 2019 da 2020 a cikin watan Agusta. an sami rahoton mutuwar mutane fiye da dubu ashirin da shida sakamakon annobar cutar coronavirus a kasar ta italiya kasar da annobar ta fi muni inda ta kashe mutane fiye da kowace kasa a turai a ranar lahadi kadai mutane 260 ne suka mutu wadda ita ce ranar da aka sami karancin mace-mace a kasar tun daga 14 ga watan maris an dakatar da fafata wasannin gasar ta siriya a a ranar tara ga watan maris bayan da 'yan wasa da dama suka kamu da cutar ta coronavirus to sai dai prime minister kasar giuseppe conte ya faɗa cewar 'yan wasa za su fara dawowa ɗaiɗaikun atisaye daga hudu ga watan mayu kafin su soma cikin taro tare da ƙungiyoyinsu a ranar 18 ga watan hukumar kwallon kafar italiya na fatan fara gwajin 'yan kwallo daga farkon wannan watan na mayu domin kaucewa yada cutar ta corona tsakanin 'yan wasa sauran wasanni goma sha biyu suka rage da kwantan wasu hudu da ba karkare ba bana inda juventus ke gaba a teburin gasar da ta zarra maki daya tsakanin ta da lazio da take ta biyu a tebur a kasar ingila ma 'yan wasan kungiyar arsenal da dama ne suka fito atisaye bayan kwashe tsawon kwanaki 47 a keɓance sakamakon annobar coronavirus da ta kashe fiye da mutane 200,000 a fadin duniya kungiyar da yana ganin ta shirya wa dawowa fagen daga inda kuma take fatan dawowa da buga wasannin league nan ba da jimawa ba mai horar da 'yan wasan kungiyar mikel arteta ya murmure bayan kamuwa da cutar ta coronavirus wanda yana daya daga cikin dalilan dage buga gasar a can baya Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta Ingila ta ce ba za ta kara sayo dan wasan Barcelona Philip Coutinho da ke zaman aro a Bayern Munich ba. Yayin da dan wasan na Brazil mai shekaru 27 ya tunkari tsohuwar kungiyar tasa da niyyar tattaunawa domin ya sake dawowa kan turkin sama mai arsenal ta janye daga tattaunawar da take yi da zimmar sabunta kwanta ragin dan wasan gabon mai shekaru 30 pierre emerick aubameyang inda an daɗe ana hasashen cewa dan wasan zai bar emirates inda ake raɗe raɗin cewa manchester united inter milan barcelona real madrid kai har ma da chelsea duk suna zawarcin dan wasan murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida Murtala Faruk sanyin na. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga tasirin azumin Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم sunana salisu muhammad gombe wannan shekara ta fi shekaru da yawa da suka wuce bukatuwa ga al'umma musulmi a cikin watan ramadan su tsayi domin yi wa ƙasa ɗin addu'a saboda haka malamai a tsananta faɗakar da al'umma wajen komawa ga Allah da kuma yin addu'o'i na samun zaman lafiya a cikin ƙasa da kwanciyar hankali sannan mun kira ga masu hannu da shuni wanda Allah ya maɗaukai sarki ya ba su arziki ko 'yan kasuwa ne musamman ko manoma wurin dai waɗanda su suke tallafe da arzikin ƙasa a hannunsu wanda ta hannunsu al'umma suke samun sauƙi ko kuma tsanani saboda haka mun kira gare su da cewa lallai ne a wannan azumi na ramadan ana bukata kowane musulmi ya nuna kishinsa ga ƙasarsa ya nuna damuwarsa ga al'ummarsa ya nuna tausayinsa da rahamarsa ga al'ummar da suke cikin kasa saboda halin da ake ciki kowa ya yi amfani da wannan wata na ramadan wajen kawo sauki a cikin al'umma a wannan ta tamu saboda haka mun kira ga masu hannu da shuni wanda yake kasuwancin sayar da doya to idan yana sai da doya ya samu wani tallafi da zai saka nasa a ciki ya rage farashin doyarsa mai sai da man gyada mai sai da lemo mai sai da shinkafa mai dukkan abubuwa na masarufi wanda al'umma ke bukata su masu hannu da shi lallai ne su kawo sauƙi a cikin wannan harkoki na kasuwar nasu musamman a watan ramadan domin in muka yi dubi waɗansu ƙasashe za a ga mutum yana tattali tsawon shekara burinsa ramadan ya zo ya yi amfani da wannan abin da ya tara ya saka shi cikin wato abin da yake yi na harkar kasuwansa domin ya rage farashin kayayyakin al'umma su samu sauki a cikin wannan wata ne. Yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa da labarai a takaice. litinin wasu ƙarin jihohin amurka sun shirya ɗaukar matakan ɗage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don dakile yaduwar annobar coronavirus a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka ƙara bayyana wasu alaman karuwa da cutar a yau litinin kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara farfadowa bayan wani mataki da babban bankin japan ya ɗauka na farfado da tattalin arzikin ƙasar bayan barnar da annobar covid-19 ta yi ma tattalin arzikin ita kuwa kasar new zealand ta shiga sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don dakile yaduwar annobar coronavirus inda makarantu da 'yan kasuwa suka koma bakin aiki masauraro duka-duka abin da ya waka kenan cikin shirin namu na wannan lokaci da izinin allah zuwa gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni aisha mu'azu nake cewa ku kwana lafiya ma'assalam.